sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Hadiza Kyari ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku yau talata biyar ga wata Afrilu shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Mahmud da kanan labarai. a yau talata kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya zai yi wani zama don tattauna kisan da ake yi wa fararen hula a ukraine ƙasar australia ta hanzarta shirinta na sayan makamai masu linzami da ke cin dogon zango za ku ji dalili a nan amurka kuwa mai shari'a ketan jibran jackson na ci gaba da jin ƙanshin zama alkali a kotun kolin ƙasar yayin da wani kwamitin majalisar dattawa ya mika sunanta ga zoren majalisar inda za a kada kuri'a kan batun nan gaba a wannan makon labaran kenan To a cikin shirin har ila yau za ku ci cewa sa'o'i 24 da shugaban 'yan sandan Najeriya ya gudanar da wani sintirin nuna karfi a kan hanyar Abuja zuwa Kaduna don razana 'yan ta'adda. 'Yan bindiga sun kai hari garin jere inda suka yi awon gaba da wasu mutane. Har ila yau a Najeriya, ƙungiyar jama'atun Nasirul Islam ta yi kakausar suka a kan kasawar gwamnatin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari wajen samar da tsaro a ƙasar. sannan kuma yayin da najeriya ke ci gaba da gudanar da shirye-shiryen zaben shekarar 2023 mai zuwa wani abun jan hankali a jerin masu tsayawa takara shine yadda ake samun karin mata da ke fitowa domin a dama da su muna kuma tafa da shirin noma tushen arziki wanda muhammad hafiz baballe zai gabatar da kuma wasu daga cikin sakonnin da ku masu saurari kika aiko mana ta hanyar imel amma kafin nan sai a gyara zama sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. A yau Talata kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zai yi wani zama don tattauna kisan da ake yi wa fararen hula a Ukraine. Taron kwamitin zai gudana ne kwana guda bayan da shugaban Amurka Joe Biden ya ce ya kamata shugaban Rasha Vladimir Putin ya fuskanci tuhuma kan aikata laifukan yaƙi. Shugaba Biden ke ne yake cewa abin da ke faruwa a Bucha abin tashin hankali ne kuma kowa ya gani. Yayin zaman ana sa ran babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniyar Antonio Guterres da shugaban hukumar gudanar da ayyukan jin kai Martin Griffith za su yi jawabi. Kazalika shi ma shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky zai yi nasa jawabin. A wannan watan Birtaniya ce ke rike da shugabancin kwamitin sulhun wanda ake karba-karba. kuma jakadar kasar a kwamitin Barbara Woodward ta faɗa wa manema labarai cewa batun kisan fararen hula yayin mamayar da rashi take yi wa Ukraine shine zai fi ɗaukan hankali a taron. A jiya Litinin ministan harkokin wajen Ukraine Dmitry Kuleba ya ce ya tattauna wannan batu da Guterres ciki har da abin da ya faru a Bucha. Wani birni da ke wajen babban birnin kasar inda ake zargin dakarun Rasha sun aikata munanan ayyuka a kwanan nan. ita dai rasha ta nesanta kanta da kisan fararen hular inda ta zargi wakilan ukraine da kasashen yammaci da shirya wannan makarkashiya ƙasar australia ta hanzarta shirinta na sayan makamai masu linzami da ke cin dogon zango shekaru da dama gabanin yadda ta tsara sayan su ɗaukan matakin a cewar hukumomin ƙasar ya faru ne saboda barazanar rasha da china da ke ci gaba da karuwa ministan tsaron ƙasar peter dutton a yau talata ya ce waɗannan makamai da za a siya waɗanda suka haɗa da jiragen sama da na ruwa na yaƙi za su ci dalar amurka biliyan 2.6 yana mai cewa hakan mataki ne da zai sa a san cewa australia ba kan wallasa ba ce wannan yunkuri na sayan makamai da australian ta yi har ila yau na zuwa ne bayan wata yarjejeniyar tsaro da tsibirin solomon island ya kulla da china ita dai china ta musanta zargin da ake mata na cewa tana kokarin kafa sansanin sojinta a tsibirin tana mai cewa wasu ne kawai suke so su tada hankulan jama'a mai shari'a Ketan Brown Jackson na ci gaba da jin ƙanshin zama alƙaliya a kotun kolin Amurka yayin da wani kwamitin majalisar dattawa ya mika sunanta ga zoren majalisar inda za a kada kuri'a kan mutum nan gaba a wannan makon. Ketanji wacce shugaba Joe Biden ya zaɓa don zama mai shari'a a kotun kolin ta samu goyon bayan wasu ƙarin mutum biyu daga ɓangaren 'yan Republican a ranar Litinin. bayan da sanata lisa mccoskey da mitt romney suka bayyana cewa ita za su zaɓa kazalika sanata susan collins wacce ita ma 'yan republican ce ta ce ita ma jackson za ta zaɓa ƙuri'un waɗannan sanatoci haɗe da na 'yan democrat 48 da kuma na wasu sanatoci biyu da ke cin gashin kansu a majalisar dattawan sun isa su ba jackson adadin ƙuri'un da take bukata na zama alƙaliya mace baƙar fata ta farko wacce za ta yi shari'a a kotun kolin amurkar gabanin kada wannan ƙuri'ar tuni sanatoci 'yan democrat suka yaba da irin kwarewa da jackson take da shi a fannin shari'a inda suka kwatanta ta a matsayin ɗaya daga cikin waɗanda suka fi cancanta ta zama alƙaliya a jerin mutanen da ake zaɓa don zama masu shari'a a kotun kolin amurkar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc an jima kaɗan mahmud zai kawo mana ƙarashin labaran duniyar amma yanzu bari mu duba ɗaya daga cikin rahoton da muke tafa da su sa'o'i 24 da shugaban 'yan sandan najeriya ya gudanar da wani sintirin nuna karfin akan hanyar abuja zuwa kaduna don razana 'yan ta'adda 'yan bindiga sun afkawa garin jere inda suka yi awon gaba da wasu mutane daga abuja ga rahoton hassan maina kaina biyo bayan ƙara taɓarɓarewar tsaro a kan hanyar Abuja zuwa Kaduna. Shugaban 'yan sandan Najeriya Usman Alkali Baba da kansa ya jagoranci wani sintirin tabbatar da tsaro akan wannan hanya. A irin abin nan da 'yan magana kan ce tona tsakuwa ne don a baiwa aya tsoro. To sai dai kuma, awa 24 bayan wannan sintiri na shugaban 'yan sandan Najeriya. 'Yan bindiga daɗin sun aukawa garin jere da ke dab da Abuja. Inda rahotanni ke cewar an sace sama da mutum goma sha hudu ciki har da mata da ƙananan yara waɗannan 'yan bindiga daɗi dai da ke sanye da kayan sojoji ɗauke da manyan bindigogi sun shiga gida-gida suna rura mutane kamar wake kuma hankali kwance bashir isa jere wani mazaunin garin ne da abin ya faru akan idansa ga kuma ƙarin bayanin da ya mun. muna zaune kamar karfe mintoci kaɗan zuwa sha ɗaya na dare mutane ma ba a shiga bacci ba ana ta zirga-zirga kasan lokacin watan azumi sai muka ga yara na gudu a yi barayi sacin shiga unguwa kaza kaza kamar wasa kawai sai abin ya zo ya zama daga sun shiga ne silently suka samu wani ɗan karamin yaro suka rike mai hannu ai kai ya kai su babban masallaci gidan sarki to ina ji akwai wanda ya ba su labari ne suna da target sai suka samu wrong information a wrong direction ko da suka tadda wannan masallaci inda suka ɗauki wannan mutanen suna shigowa suka tadda wannan masallacin sai ana ina mai wannan gidan ina mai wannan gidan aka ce alhaji ne suka bai ma daga ya kulle gida ba suka shiga ciki suka dauke shi da mata suka fito waje to cikin wanda suka gudo ne muke jin labari ana cewa yana cewa ai ba shine sarki ba shi ne kaman suna neman sarkin jere ne kenan suna neman gidan sarki wai gida mai masallaci babban masallaci na gidan sarki sai aka ce yara suke cewa ai ba nan ne gidan sarki ba gidan sarki na wurin ga dan inda suka tsaya akwai masallaci ne cewa abu? go cin ungan Babban masallacin akwai gida sai suka shiga shi mutumin da suka alhaji Usman yanzu da matarsa suka gaba suka shiga wani gida ma shi ma suka ɗebe shi da iyalin sun ka tafi da shi har akwai mata masu ɗaukan masu ɗiban ruwa a tuka-tuka cikin dare nan ma suke gaba da wasu mutane da almajirai. gaba ɗaya kawai mutum nawa ka ɗiba a garin. sun ɗibi mutane wajen goma sha uku. Da na nemi ƙarin bayani daga mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Kaduna Muhammad Jalinge ya ce zai bincika kuma zai neme ni daga baya. Kawo lokacin haɗa wannan rahoto bai tuntuɓe ni ba. duba da wannan satar mutane na zuwa ne awowi 24 kacal da babban sufetin 'yan sandan najeriya ya ziyarci wannan yanki a wani sintiri irin na nuna karfi aka yi wannan aika aika to komai hakan ke nufi ga sha'anin tsaro Dr. Faruk Bibi Faruk babban malami ne a jami'ar Abuja. Cin zarafi ne a wurin IG in ma sun san wai su da IG suke magana. Ba su yadda yanzu da karfin gwamnati ba. Dan wannan zuwa da IG yayi bai wuce barazanar akan cewa ya tattaro 'yan sanda kai ba iyaka ya zo wurin ya tsaya ya yi awa biyu yana bayani ya koma da duk 'yan sandansa da ya taho da su ya bar mutanen da suke wurin a yanda ya same su yanda a kowane lokaci dan ta'adda zai iya zuwa ya ɗauki bukata a kansu. to su kuma sun nuna mutane har yanzu su ne da dama a kan hanya hassan mai na muryar amurka daga abuja nigeria to a gaida hassan mai na kaina ana tare ne kai tsaye da sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga ƙarashin labaran duniyar shugaban peru pedro castillo ya saka dokar hana fita a lima babban birnin kasar a wani mataki na dakile zanga-zangar da mutane ke yi saboda tashin farashin man fetur a kasar shugaba castillo ya sanar da dokar hana fitacce a wani jawabi da ya ta talabijin a daren ranar litinin inda ya ce dokar za ta fara aiki daga biyun dare zuwa sha biyu saura minti ɗaya na yau talata agogon yankin sanar da dokar hana fitan na zuwa ne sawa'i bayan da jami'ai a lima suka ba da umarnin a rufe makarantu a rana ta biyu a jere saboda zanga-zangar da masu ayyukan sufuri suke yi hukumomin sun ce ma'aikata sun rufe manyan hanyoyi a ranar litinin a yankunan kasar goma sha biyu ciki har wasu yankunan babban birnin kasar lamarin da sa dabban mutane suka kasa zuwa wurin aiki zanga-zangar da aka yi a yankunan andes a makon da ya gabata ta haifar da arangama da 'yan sanda lamarin da ya sanadin mutuwar mutum hudu ciki har da yaro karami a yau talata 'yan sanda a ƙasar hungary sun ce wani jirgin ƙasa ya kauce daga kan tarakunsa bayan da ya doki wata mota ƙirar pickup a kudancin ƙasar lamarin da ya sanadin mutuwar mutum biyar yayin da wasu mutum goma suka jikkata jami'an tsaro sun ce motar pickup ɗin ce ta hau kan layin dogon a lokacin da jirgin zai wuce sanadiyar kenan da ya yi awon gaba da ita lamarin ya faru ne a garin da ake kira minzen da misalin karfe bakwai na safe yau talata hukumar sufurin jirgin kasa a kasar ta hungary ta ce dukkan mutum biyar da suka mutu mutanen da ke cikin motar ne ta kara da cewa mutum ashirin da biyu ne suke cikin jirgin a lokacin da hadarin ya auku kuma mutum biyu a cikin jirgin sun ji munanan raunuka kana wasu mutum takwas sun samu buguwa. gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya, ƙungiyar jama'atun Nasrul Islam ta yi kakkausar suka akan kasawar gwamnatin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari wajen samar da tsaro a ƙasar. Amma ta karyata cewa da ake wai ta ce baya da hujjar ci gaba kasancewa mai mulkin ƙasar kamar yadda za a ji kamar yadda za a ji a wata hira da wakilinmu umar faruk musa yayi da babban sakataren kungiyar ta jni malam khalid aliyu inda yake cewar sabanin abin da rahotanni suka rawaito babban sakatare na kungiyar jama'atar nasar islam wato halid aliyu ya bayyana cewa su ba su ce shugaban kasa ya sauka daga mukaminsa ko kuma ya kasa daga ci da gudanar da aikinsa na shugaban kasa ba ko kuma bai da hurumi ko karfi ko iko na ci ci gaba da aiki a najeriya ganin irin matsalar tsaro da ta ke ci gaba da taɓarɓarewa a ƙarƙashin mulkinsa don haka na nemi ya mun ƙarin haske dangane da abin da sanarwar da shi a matsayinsa na babban sakatare na wannan kungiyar irab ta ba hannu inda yake cewa bayanin ya kunshi rashin jin daɗi da raɗaɗin da wato yanayin taɓarɓarewar ƙasa ya kai wannan marhala a ƙasarmu ta wato najeriya da kuma kokawa a kan cewa dole a tashi a san yadda za a yi a daƙile wannan barazana yan gudun abin da kaje ya biyo baya ko ta ko ina yanzu abubuwan sun zamanto ba su daɗi in ma zub da jini ne in ma sace-sacen mutane ne in kuma kuma wasu ayyuka ne na tashin tashina da tashin wato hankali wannan shine bin abin da wannan sanarwa ta kunsa. sau da haka me kuke fatar ku ga ya faru a gwamnatance kuma kafin yanzu kun yi ɗauki waɗansu matakai na ƙoƙarin jawo hankalin hukuma domin a yi abin da ya kamata? To abin da dai yake fatanmu shine ita dai gwamnati ta tashi wannan wajibi ita Allah ya ɗorawa. Tsaro ba wani mutumin da wato zai iya zuwa ya ce ya tinkari harkar tsaro sai ita gwamnati da yake dama wannan wajibin ta ne kuma ta ko da yake tana kokarin ta matukar iyawa to amma dai akwai bukatar ta ƙara himma ta ƙara himma matukar wato yadda za ta yi har sai an tabbatar da in Allah da tsaro ya dawo al'umma da sun zauna lafiya sun tafi harkokinsu sun sun tafiye-tafiyen su ba cikin tartar ba ko cikin halin barazana ba. Wasu suna fassara wannan bayanin naku kamar yin tir da Allah dare da gwamnati da kuma cewar kamar ta kasa wasu na ma cewa kun ce shugaba Buhari bai kamata ya ci gaba da kasancewa shugaban kasa ba ganin irin wannan kasawar da ya yi wa rike amanar da ma kundin tsarin mulkin Najeriya ya tsara masa. A babu wannan bayani kamar haka. Faɗi muka yi cewa wato gamammiyar magana duk gwamnati ko ina take a duniya in ta gagara kawo harkar tsaro to kasance wata a matsayin gwamnati akwai damuwa wannan shine abin da aka faɗa babu wani wanda ya kira sunan shugaban kasa ya ce shi bai kamata wanda yake so ya jefi shugaban kasa to sai ya jefe shi da bakinsa ya ce shi ya tashi ya tafi wannan kuma sa kenan in abin da yake so kenan shi ma sai ya je ya rubuta irin nashi amma mu ba abin da muka rubuta ba kenan to amma dai kamar najeriya ko akalla gwamnatin buhari ta faɗo bisa ga irin wannan tsokaci ko fassarar da kuka yi cewa an dai kasa samar da wannan tsaron tun da kusan shekara bakwai kenan abun ma wasu na ganin ƙara taɓarɓarewa yake yi ba mm. nasa nasara ake samu musamman arewa maso yamma yanzu in ka ce shikenan ya tashi ya tafi to shikenan sai kasar ta to babu shugaba kenan a wani rikicin ne kuma zai sake dawa to don haka ba wannan bayanin aka yi ba ka san mai rubutu daban ko mai fassara daban dama kuma an ce menene nazarin gwanin kokuwa abinda ba a gano bai ce ya gano kuma da faɗa ba a ce an faɗa fatan mu Allah ya dawo mana da lafiya da zaman lafiya kasar mu kuma gwamnati ta tashi ta ƙara himma muna mata fatan alkhairi da addu'a Allah ya ba ta nasara a waje daya na tuntubi malam garba shehu kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya tsaya domin in ji irin martanin da zai maida dangane da wannan jawabai na jama'acin nasarar islam amma ya bayyana cewar sai sun gudanar bincike su tabbatar da cewar ga abin da kungiyar ta ce domin kada su yi bayani akan kuskure umar faruk musa amurka a abuja nigeria. to a gaida umar faruk musa A yayin da nigeria ke ci gaba da gudanar da shirye-shiryen zaben shekarar 2023 mai zuwa, wani abin jan hankali a masu tsayawa takara shine ta yadda ake samun ƙarin mata da ke fitowa a domin a dama da su tambayar a nan ita ce shin waɗannan matan sun shirya kai najeriya ta mun tsira daga abuja ga rahoto da wakiliyarmu shamsiya hamza ibrahim ta haɗa mana Ƙwararriya a fannin ba da shawarwari ta ƙasa da ƙasa kana shugabar wata ƙungiya mai suna Incres da ke rajin kare haƙƙi da lafiyar mata da matasa daga jihar Neja, Doratin Nuhu a Ova. Na daga cikin matar da suka bayyana aniyarsu ta tsayawa takarar shugabancin Najeriya a zaben shekarar 2023 da ke tafe ƙarƙashin inuwar jam'iyyar SDP mai halamar doki. Duk da tarin matsalolin da Najeriya ke ciki, Doratin ta bayyana cewa za ta iya kawo canji a ƙasar tunda maza sun gaza a fagen siyasa. da aka soma demokradiyya maza ne ke samu shugabancin kasa ba taba samu mace da yi shugabanci ba ko mataimakiyan shugaban kasa ba to yanzu ya kamata a canza tafiyan don a samu canji don in mun ka ci gaba da yi yadda mun saba ya nuna kenan watan ba mu son canji don maza sun yi ta yi shekara nawa yanzu domin mata a ba mu mu ba a gani mu nuna muku abin da muke da shi a zuciyarmu zuciyarmu na uwa zuciyarmu na kula da jama'a zuciyarmu na ta sosai. To duba da tarin matsaloli da Najeriya ke fuskanta kina ganin zaki iya har ma a samu sassauci game da abubuwan da ke faruwa in muka duba fannin tsaro fannin tattalin arziki da dai sauransu. Gaskiya in mun ka so mai kirga abubuwan da ke matsalolin ƙasar nan abun na da ban tsoro. In mun ka diba rol na mata tun daga kula da yara suna ƙanana. Ai aikin mace ba aiki guda bane kuma ba abu mai sauki bane amma gashi nan day in day out muna yi kuma muna samun results masu masu kyau mu in muna tattaunawa a wajen samun salama ba a faɗa muke yi ba mu mata akan na ne a samu consensus cikin kwanciyar hankali to irin tafiyan da ni na zo da shi kenan ko da yake dai gwamnatin Najeriya ta bi sawon wasu ƙasashe wajen inganta tsarin da take da shi ta hanyar jagorantar wani shiri ga mata a ƙasar. Dangane sun shiga harkokin siyasa dumu-dumu gabanin babban zaben 2023 masanin kimiyyar siyasa a Najeriya Dr. Faruk Bibi Faruk ya bayyana cewa cewa. Gaskiya a ƙasashe da yawa an samu tarihi da ya nuna cewa mata sun rike ƙasashe kuma sun iya tafiyar da wannan ƙasashen kuma ma ƙasashen da suke da matsaloli kuma an ci sa'a sun samu dama. Aka yi magana Margaret Thatcher a lokacin da ta samu mulki ƙasar Ingila tana cikin wani tsugunannen eh, yanayi kuma ta yi ƙoƙari ta bar Ingila fiye da yadda ta same ta. Sai Indira Gandhi har yaƙi sun yi sosai. Yar gidan Butu ta rike Pakistan lokacin an ga armashin mulkin. Angela Merkel kwanan nan ta gama mulki a Jamus. Germany kuma bata bar Germany a cikin wani matsatsi ba. na jin cewa wai matsalar ƙasa za ta iya kuma mulkin mace saboda shi mulkin nan abin da ake so shine a samu wanda zai iya haɗa kan masu tunani ya zama iri ɗaya tunanin ya zama iri na ci gaba kuma su yi tsakani da Allah. To sai dai a cewar 'yar fafutuka a ƙasar Ummul Kaira Abdulmumin Ilyasu ɗaya daga cikin ƙalubalen da ake fuskanta shine rashin samun goyon bayan mata idan suka ga 'yar uwarsu mace ta fito takarar shugabanci ko neman wani mukami a kasar. kanmu matan ya mu ya mu ba mu yarda da kanmu ba mafi akasari mukan gwammaci mu zaɓi namiji da mu zaɓi kanmu wani lokaci saboda hassada da muke sawa a zuciyarmu na ba ma san mu ga wance ta wuce mu wani lokaci saboda rashin yarda da kai da kuma al'adar da muka taso a ciki da ake nuna mana cewa siyasa wace abu ce wace bai kamata mace ta shiga cikin ta ba amma magana ta gaskiya shine muna buƙatar mata a harkar nan saboda mata suna da kyakkyawar zuciya wannan mata za su rungumi kowa da kowa a gudu tare a kuma tsira tare kuma duka challenges da muke da su a ƙasar nan ba wai abin da zai zai gagar mace bane ana buƙatar consistency concentration da dedication idan har aka samu mace wacce ta haɗa duka wayannan abubuwa to za ta iya yi fiye ma da abin da mazan suke yi ƙididdiga dai ya nuna cewa mafi karancin matsayi da mukami da mata ke samu a najeriya har yanzu yana kan kashi shida da digo bakwai cikin ɗari adadin da ya kasa sosai idan aka kwatanta da adadin kasashen duniya na kashi ashirin da biyu da digo biyar cikin ɗari inda nahiyar afirka ke da kashi ashirin da uku da digo hudu sai kuma yankin yammacin afirka da ke da kashi kashi goma sha biyar shamsiya hamza ibrahim muryar amurka daga abuja najeriya madalla a gaida shamsiya yanzu kuma ga shirinmu na gaba noma tushen arziki noma tushen arziki noma jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Yayin da al'ummar musulmi suka fara azumin watan Ramadana na wannan shekara, shirin noma tushen arziki na wannan makon zai yi dubi ne akan farashin wasu kayayyakin abinci da aka fi yawan amfani da su a irin wannan lokaci na azumi a kasashen Najeriya da jamhuriyar Nijar. wakiliyar mu Abuja Hauwa Umar ta kewaya kasuwar gudu da ke Abuja domin jiyo mana farashin kayayyakin abinci. bayan soma azumin watan Ramadan. Sunana Malam Dauda Mula, ni dan Jos ne amma daga mu nake kasuwanci. Nakan sai da su wake, masara, gero, shinkafa, shinkafan tuwo, manja, magi, taliya. Ko shi wani lokaci mukan samu sala daga wurin 'yan kasuwa. Amma gana baskiya, abu ɗaya muka samu karancin shekaru a cikin kayan abinci ita ce man gyaɗa kawai. Fulawa ma ta ɗan kara kaɗan. Amma wani lokaci suka ɗauki advantajin wannan lokacin su kara sun kayan abinci. Amma gaskiya bane da sauki. To man gyaɗan kamar wani cikas aka samu. Da a can muka sai 25 lita dai akan farashi dubu ashirin da shida kamun azumi amma yanzu aka ga kasuwa ya kai dubu talatin har talatin da daya. to kaman yanzu buhun dawa nawa ake sai da shi. eh buhun dawa ta kan kai akwai mai akwai mai mudu ɗari ta kan kai dubu talatin da uku mai mudu saba'in da biyar kuma kan kai at least dubu ashirin da hudu ashirin da biyar. nawa kuku ke auna mudu mudu. eh mudu ta kan na ɗari hudu har yanzu dawar da gyara duk kuɗin su guda ɗaya ɗari hudu hudu masara ta kan nan take domin ba cika amfani da masara sosai masara ta kan na a ɗari uku da hamsin ɗari uku da sittin. shinkafa da wake da fulawa su kuma kuma yaya farashin su fulawa na nan a ɗari shida mudu buhu tana dubu ashirin da ɗaya ashirin da biyu a yanzu ita ma ta ɗan kara kaɗan amma mudu ɗari shida take har yanzu da ake fara azumi farashin bata canja ba ita kuma shinkafa mudu ɗari takwas ta gida forin kuma yakan kai dubu ɗaya buhun forin yakan kai dubu talatin talatin da ɗaya na najeriya yanzu kuma wanda aka fi ci kuma tana nan ashirin da hudu ashirin da biyar suna nan kashi kashi akwai ta ashirin da bakwai akwai ta ashirin da takwas mai karancin kudi yakan dai da sa bisa ga farashin su ga waken kuma naga akwai manya akwai ƙanana akwai kuma ja ga sunan dai kala kala-kala daban-daban yaya farashin su yake gaskiya farashin yana nan inda take bata canja ba jan suna nan kashi guda biyu manyan 800 kanana 750 fari kuma 700 akwai wani kiran shi iron beans 750 tun da can haka take har yanzu fulawa tana nan a 600 mudu har yanzu isa ali kowane muna sayarwa kayan abinci gaskiya wannan shekara ya haura sosai ya fi kowace shekara shinkafin tuwo a wancan shekara muna sai shi 500 600 yanzu kuma 750 800 wake kuma 800 shekaran baya muna sai shi 500 shinkafa muna sai ta ɗari shida yanzu kuma muna sai ta ɗari tara akwai ta dubu ɗaya ɗari biyu gero muna sai shi ɗari hudu a wancan shekara amma yanzu muna sai shi ɗari biyar ɗari hudu da hamsin eh, wannan watannin ma gaba ɗaya kasuwar ya kwanta akan shekaran da ya wuce. sunana usman na sai da tumatiri da karas da kukumba da girin bis da girin pepe. yaya farashin kayan miya. daga kama azumi dai zuwa yau mun samu canji akan komai wallahi buhun tarugu da muna siya dubu biyar wani lokacin hudu da biyar to yanzu ya koma dubu tara muna siya zuwa dubu goma cikin kwana uku nan an samu wannan kara tumatir kuma yau ya fi wasu ma sama da jiya da hekaran jiya don yau tumatir wanda muna saya dubu takwas dubu bakwai da ɗari biyar bakwai yau ya koma dubu sha hudu ya sa ma yau bamu da tumatir ma kwata-kwata saboda tsadar da yi. sunana umar. me da me kake saidawa. ga aris ga dankali ga doya kuma ga sauran waɗannan su kara su ba haka dankalin hausa muna sai da shi 1000 basket arishi kuma muna sai da shi 3000 yanzu da sai a nan doya ita kuma kashi shi muna sai da ta ko five ko thousand a gaskiya wancan satin an kawo mana buhun ari 38000 amma kuma yanzu gashi yau na je na so shi a kasuwa 50000 na samu karin dubu goma gari a jiya na sai da shi 225 yau kuma gashi na sai da shi 3000 thousand. to madalla yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar nijar inda wakilin mu a yamai sulamu barma ya jiyo mana farashin kayan marmari. Suna na Mamman Ala ko in ce mala Ala amma aka sani da Mamman Salo. Gaskiya ɗanyun kaya dai waɗannan kaya na lambu bana kai gaskiya suna cikin lokaci ne yanzu. domin tsarar da ke gare su take sama wurin neman su ma in ka zo ka ka same su shine ma aiki ma ba ma magana ma ka ka sai ka zo ka saida ba yanzu ka dauki kankana duka kaya ne waɗanda suke yanzu na Niger ne ake amfani da su ya kamata a ce suna da sauki amma kuma duk da hakan kin da yake akwai guri gare mu yan kasuwa shi yasa abin ba sauki cikin shi baya ga kankana akwai su ayaba su abarba su mangoro su lemun zaki da su lemun tsami shin ya abin yake bana eto eh lalle wannan kayan da ka ambata cikin wanga lokaci ba sauki ce gare su don da yau in ka ɗauki lemon tsami ta shi kaɗai yanzu dai amma sauki ka same ta sauki ka sai ta jaka biyar a da kuma a da kuma ba ta huce jaka jaka biyu ɗari biyar ma ko ta yi tsada to amma yanzu ko ka same ta sauki kana aika sai ta jaka biyar to ita a yarba wannan a ajin magana ta saboda yake ba ƙasar mu take fitowa ba daga wata ƙasa take fitowa ta shigo nan Nijar kenan ko ta yi tsada ba maganin lahinta bisa ga waɗanga kayan da sunan na ake noma su cikin gida. Zuwan azumi ne ya kawo haka ko ko akwai wasu dalilai na daban? Dalilai dai mai da hankali da yake kowa da kowa yana son ya yi buɗe bakin ɗanyen kayan. To kenan dole kayan da do ake amfani da su cikin lokaci dole ne su tsada. su kaya ne waɗanda suna amfani da lokacin da akwai su in akwai su arfa za su yi kuma in babu su wannan lokacin sai ka iske sun yi tsada wani lokaci za a danganta su daga azumi kuma ba alaihin azumi ba ne wannan na nunin kenan akwai buƙatar sake duba hanyoyin farfado da noma kenan a nan nijar wannan yana da kyau gwamnati ita kan kanta ta diba ta tallafa ma manoman da irin waɗannan kayan da ya kamata na eh, zamani na noma wanda za a zo da su a yi noma ya wadace ƙasa gaba ɗaya yanzu in ka ɗauka cikin 'yan shekarun ga biyu da ai in ka ɗauki kankana sai mun ɗauko ta daga wajen mun shigo da ita Nijar amma yanzu noman da ake wanda ake sha gare mu duka noman mu ne nan gida muna da hilin noman su nan cikin ƙasar mu Nijar yanzu in ka ɗauki kamar lemu wannan agada ai suna noman lemu suna noman lemu sosai agada to kuma banda lemun ke akwai itatuwa da dama waɗanda 'yan aka mai da hankali gonsu za a iya samun su cikin wannan yankin agadis za a iya noma su da dama wanda za a zo da su cikin ƙasar mu mu muka noma su kuma a yi shi cinikin gida ne wanda za a saida shi kayan gida ne manoman da suka noma su amfana da shi kuma masu sai su samu sauki. Masu sauraro a nan za mu dace a cikin wannan shirin namu don Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin kuma jude Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. sai wani makon idan Allah ya kai mu. Madalla yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aika mana ta hanyar imel. Bari mu fara da saƙon Zahraddin Muhammad Kaka Misau inda ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Hakika za mu yi wa jam'iyyun siyasar ƙasa ta Najeriya tuni akan umarnin da hukumar zaɓe ta bayyana akan tsayar da 'yan takararsu. Hakika talakawan Najeriya su ga abin da jam'iyyun za su yi matukar ba a tsayar da wanda ya dace ba to za mu yi amfani da yatsunmu wajen kayar da marar kishin al'ummarsa. sai sakon sani muhammad cindo unguwar karofin madaki a jihar Bauchin tarayyar najeriya shi kuma cewa ya yi hakika ɗauko sojojin haya don yaƙi da ta'addanci da wasu gwamnonin najeriya ke shirin yi abin a yaba ne a daidai wannan lokaci da matsalar rashin tsaro ke ƙara ta'azzara a ƙasar mu najeriya musamman a yankin mu na arewacin ƙasar daga ƙarshe muke addu'an allah ya zaunar mana da ƙasar mu lafiya da ma duniya baki ɗaya amin thumma amin. da Hanifa. To masu sauraro baki ɗaya da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu a daidai wannan lokaci. Sai kuma idan Allah ya kai mu shirinmu na dare wato karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato takwas da rabi ke na agogon Ghana za mu dawo muku da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya ni gabatarwa da Julie Ladas Gresham da ta haɗa mana shirin sai injiniyan namu na yau. ni hadiza kyari ke cewa sai mun haɗu a shirinmu na dare idan allah ya kai mu sai dai kada ku yi nisa domin ga shirin yau da gobe.